a buɗa da zuwa wani ya ammo dalmesin hushaimi hadisu jumu'atin rawa hujjaimi mada abubu likil iman rawa hu zamiyan jarirri wa kima sawa hu wa man ya kulu hasanun sahihun muradadun hau zahara jarirri والوجه الذي يقارب الحسن أي هو في قول أبي حاتم أن وفيه أمدلس هشيم أمدلس هشيم حديث جمعة حديثنا وتجمع موضوع صلى الله عليه وسلم عطى حديث من هشيم يرويته أن يزيد بن أبي حبيب a daga yadda ibn abi habibin shi kuma da ya tona hadisi an abdurrahman ibn abi laila shi kuma tona hadisi an anwa an fara ibn hadibin marfu an ya ta hadisi marfu'i watan manzo sallallahu alaihi wasallam shi cewa watan haqqun Allah mu'minina wajibi na akan dukkanin musulmi an yaga islu yawmal jumu'ati su yi wanka na juma'a bayan sun yi wanka ranar juma'a watan falle masa ahluhum min ibi ahlihi ɗaya daga cikin su kuma ya sanya turare na gida ne sannan na iyali ne sannan da juma'a fa in nan yaje in bai samu turare ba ba ma'ul rabuɗe ba ruwa su su ruwa su ne turare shi ashe in baka samu turare ba sai ka yi sai ka ɗibi ruwa ka yi hamu kuma sai ka shiga masallacin ba. to wannan hadisi shi na cewa bihi cikin wannan iznari watan an mudallisi an yi ruwaya daga mudallisu shi awa ce hushemu ana ce mishi hushemu shi an mudallisu ashe kenan kaji wannan hadisi da ifi na amma ya samu kaso ta sai koma mai sai koma hasan to bakin wannan kenan sai ce ma da afuku hadisi wanda kasance ramni ne ke ma ba ko saboda wanda ya toshi fasikun na a shekin na kaga riwaya ta mudallisi in ta samu ta kauya tana tashi daga zama da biya ta koma hasan ga hadisi na nahushem sai ce to ma da abu hadisi wanda kasance shi kuma ramni ne ke saboda fasikanci ke ma rawa wanda to na hadisi fasiki na lam yadda bi kan bai ba zai doro ba da yau saboda samun wafaka ta masawa wanda ba shi ba idan wani dace shi bai tashi daga zama ne ainihin da ibai dan munkarun nan hadisin ya kasance rawi fasikun nan maru masu ce munkarun na to in shi na makarun ya samu ta kauya bai tashi daga zama ainihin makarun sai dai maru masu ce shi na tashi daga zama makarun shi koma da ibe dan ga a ce mai da ibi a ce mishi makarun to amma da hayo nan da ibi ne ko shi nan da ibi ne bai canza ba yawanka ce nan yadda bai ba zai samu dogowa ba liwanke saboda ainihin dacewar masawa wanda ba shi ba to sai ya kasance tirmidhi shi na cewa haza hadisun hasanun sahihun haza hadisun hasanun sahihun to wannan ibara ta tirmidhi ta fitar da maluma saboda a ce hadisi hasanun na kuma a ce sahihun na kuma gashi an san hasanun kasirun an dalilin yake sahihi bai kai matsayin hadisi ingantacce ba ko to yaushe na za a tara usuli da shi usulin hadisi guda a ce haza hadisun hasan sahihun a ce hadisin ga watan gajere na kuma dogona ta gaba yawa cewa da gajere na dogona to shi a irin wannan da ya ce haza hadisi hasan ya ce asirin an da rajin sahihi bai kai wasan hadisi ingantacce ba sannan kuma ya ce sahihun ya ce ingantacce na to wannan ibara ta ci ta ta ta da maluma sai maluma sun kai bayani bayani biyu wanda kasance kuma kowane su sha kuwa sun kashe to na farko dai shi kan yi shi kan ainihin shi tirmizi da kai ne da ya zai cikin isnadin ga nawa ga hadisi sai ba islami ya ga cikin isnadin ga akwai wasu rijalu ciki daga cikin rijalu akwai wani da kasance shin ya kai ga martaba ta hasanun ya kai ga martaba ta sahihi kenan ta mudabbina in ya kasance shi na cikin ta mudabbi fa hadisu ko sahihi in ya kasance haqiqatu dabbina fa hadisu ko hasanun wannan shi ne da sai bisi sai ce ha za hadisu hasan sahihu kenan wata kadirin ibadati hasan au sahihu gurbin kan ce ha za hadisu sahihu sai a ce to a akwai wani ciki wani shi na cikin wanda ba su cikakken hidin itikadi ba ƙwararre na ba ta kenan an kama sai bisi kashi ce kuma hasan na a ce ai wanga da ka kawo ƙwararre na ka ce ma hadisi hasan ko shi a shi ƙwararre babu wanda ba ƙwararre ba cikin inarinka don haka bugun haka nan da ya kasance wannan mutum ya rikice shi bai gane shi na cikin ƙwararru ko bai cikin ƙwararru sai ce ha za a hadisun hasan sahihu kenan wata kadiru ibadati hasuna ko sahihu da yake wasu malama sun ce a abin da kasa tibi zai ce ha za a hadisun hasan sahihu shi kasance hadisi shi na da hanya biyu hanya guda da jaru rijalu hasan hanya guda da jaru rijalu sahihi sai ce ha za a hadisun hasan sahihu kenan hasanun bi itibari hadhihi dalili sahihu bi itibari hadhihi dalili za wannan hanya a shi ko wa ko a da shi ko ya aka ce masa sahihu fakat ko tun da hanya biyu gare shi amma shi ko wancan na farko wanda ce ma hasanun sahihun kenan wata kadiru ibadati shi ko da sahihun fakat yayi shi gari to shi na cewa man yaqulu hasanun sahihun muraddidun ba mu da didun na ba mu da didun wata shakka shakka shakka shakka don wankan ce sake sakifun au zahara tanju au kuma tanjifun ya zahara ya bayyana yana hadis da hanya sha da hanya wuke na gaga shi mutum hadisi wanda kasance an karar jaha ya yi samu tarbi saboda hadisi ka yin sahihi na ya samu wata hanya ta ɗauke shi ya koma hasan da ta ashe ya samu ta ƙauya don haka ya zama da sahihi don haka ya ce au zahara tanju ko kuma ainihin tajjid ya bayyana rijaya kenan to sai ya kasance in abi hakimin arabi na cewa ha za hadha hadithun mushbihun sai ce wal mushbihu ce ma hadisi mushbihun allazi yuqaribul hasan allazi yuqaribul hasana in an ka ce hadha hadithun mushbihun to Allah zai shi awwal nan yi qaribul wanda ya kasance ya kusanci hadisi hasan kenan ya kai hasan hadha sahihun hadha ku. haza shabahu sahihun wa ma qarabu wa ma shabahu a shekin da sahihi kenan in an kace hasanun wa ma shabahu wa ma qarabu shi ma hasanun kenan don haka ce wannan anna huwa in yace haza hadisun mushbihun to huwa wannan kauli Allah ya gitta bi kauli abi hatim da kauli na Abu Hatim al-Arrazi shi ka haza Abu mutum na wanda ya kasance hafizu na mutum irin na ya yi tahi wanda sun yamma ala ɗan dole hadisi ɗaya shi bayani a cikin wannan eh, hadisi na shi ko shi wannan na shi an ce babu abin da aka waya kamar sanin zarar hadisi to shi ka haka ma yi tahi abin da aka ce shi na da wai sani wanda aka ce babu wanda ha gane illa hadisi sai wanda Allah ya da tunani mai zurfi su da tsira mai haske shi ha gane wa hada hadisin mu'allal to ina haka ma gaba da littafi shi sai ya mutahi ne har ilal الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المحفوظ والمخلوق باب بلاد حسن حديث والأخير المحفوظ حكم معروف حديث الإمام الراوي. زيادة الصفات عنهم تقبل إن لم تنافي ما رواه الأفضل فإن فصل الأرجح المحفوظ وغير وغير شان عندهم مرفوض كمدن من مات ولا وارث له إلى الذي آتته أوسلا إلى قيينة وحماد سلا والمرسل المعبود جم الفللا وإن يخالف الدهي فالأمثلا فذان منكر ومعروف جلا ترى الإمام أقام والمعروف من الثقة إنه موقوف suna bayani akan ainihin hadisin da aka ce wa da hadisin da aka ce da hadisi na shi da hadisi daga muqabala da shi ana ce ma wannan hadisi sharu hadisi aka ce ma'rufi da shi da muqabala shi ana ce mishi mukar wa da ma'arifatul shafi ne nan wani mukar sannan ma'arifatul ma'qul wal ma'ruf kina ce ziyarar zikati ziyarar zikati kare na amintattu shugaban ana tabbata an huta gare su idan amintacce zo da kare to kare nan baka gode na amma har shari'a in lam tunadi in kare nan bai kore ma da wakul abdalu abin da ya kasance kowa abu da zai fahimta wa ikanin ya rawaito ba in ya kasance kai yau riwaya hadisi kana sikatu riwaya ta ta saba mata sikatu to ba yake ta kasa yake ta sikatu ta ka sai a ce mata sharutu ta ce mata mahabuzan an kiyaye wannan ko idan mutum da ya kasance shi a shi zuwa faru shi a shi zuwa faru ya yi riwaya hadisi ya saba masa sikatu ta sai sai a ce mata maharufatun ta da ibu sai a ce mata mutarru wannan in ce an ce munkarun to shi na da mukabala da ma'ruf in ce an ce shazun shi na da mukabala da ma'ruf na kiyaye da wannan ko yace shi wani da wani in ta kasance riwaya da sikar ta sa'a mata ausabu ko ta sa'a mata sikatu bal aljahu wanda kasance a aljahu shi zan ita kana sai a ce wata a maruf to gairuha shi ko ce mai wanda kasance majuhi na sai a ce mishi ni sai a ce mishi shazun malakuzun abin watsi na da jahu za su yi watsi shi wasu sai malamin gurba abu kama a yi koyi ci a kifa shi kada a yi ci saboda ni sai atun na yi yau da hadisi amma sa ba ma wasu kuma ba za mu bar a wasu kuma mai ake sa sai kuka misali da hadisi wanda ya kasance sai atun ya saba masu ƙatu sai ce kamar ta liman mata tafi hadisi na mazo sallallahu alaihi wasallam wanda an garwaito ban mata mazo Allah ci wanda ya mutu wala ba da salafu bai da magaji illa lazi a ta kafu in ba mu kyauta shi ba abubuwa wasa da gudun rai yau ba yana nuna hadisi musafi wa daga wannan daga amur dinari shi kuma bin dinari wa daga wannan abdullahi na dinari shi kuma abdullahi na dinari ya nuna hadisi an hausa ne da abdullahi daga abdullahi na abbasi ala ya ce wata wani mutum ya mutu zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam ya wani mutum ya mutu zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam sai kasance da bar mai gado ba wani ba wanda ke wuta sai manzo Allah ba wani ba wani gado to shi wannan hadisi ta ga ibn uwaynata ya nuna hadisi murtasibi a ya nuna hadisi a mausuli ko dan abin da ke ibn uwayna an abdullahi bin dinar an awsajata an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam ake nan ko mu abu abdullahi bin abbas hadisi ya kenan ya kasance murtasibi barbuti marfu'i muttasili to sai kasance hammadun zaidin ya tona hadisi shi kuma hajji wajiya a ya tona hadisi shi ma wa ta abdullahi bin dinare daga abdullahi bin dinare an hausa daga hausa to amma hada nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ko abdullahi bin abbas bai ambaci abdullahi bin abbas ba shi cikin nashi nashi ta da hadisi ya zubi kenan ya zama sai ko amma bin da zaidin a abdullahi bin amma bin da dai عن عبد الله بن دينار عن أوسطة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأما جس حديثا حديث الدباء ما جمع حديث أسماء لي أنا جميع شكو سليكو كان يراش مسلينا نولنا إن بين شكو إلينا مدسلينا شو أقول يا ربو باو تاريخ حديث لكم وين أقول يا عبد الله بن عباس كإسلام شكو نونا حمام الزين babu ziyara ya zo ba ziyara ba to ko da su sai ka tuna sai ka tun ya sa abu sai ka tuna wannan sikatun ya yi waya hadisi da ziyara wannan kuma ya ba mu ziyara to amma hammadu da yana ana gani kamar shi da yin yana gani da tunani amma sai ya sace shi in mu yana sikatun na hadisun na mutum na sai samu ainihin mu ta ibnu da wannan wa ta ibnu da yake magana bin sikati shi wani wannan hadisi daidai in ruwa ta ibnu yana kenan wannan wannan a ibnu jirejin shi ma ya riwaya a abdullahi ibnu dinarin an ausadata an yi abbas wa bu haka na ma wani ne haka ya waito ke ta kaga ƙatu sun yawa to mun samu ƙatu wajen guda uku ko guda hudu sun yi riwaya da ziyada amma riwaya ta hama hamadu zai ba ta ziyada wuce da mu ka kenan amma zai zai sikatun na amma ana ce mishi aminu min mala aminu min mala Allah ya da daga a yanzu Allah cikin kasa ta amma zai zai na kiyaye don ko to amma ga shi ya sa wasu ibnu bayyana dole za a ɗauka ko duka ni sofa da ni sai muka ɗauki na ibnu bayyana saboda ni ta ga in ka ɗiba ziyarci su ka taimaka wurin don sai ma don masu ka kai a kan cewa wannan hadisi ne wannan ma'amuzi hadisi ne ibnu bayyana hadisi ke nan in ka ɗiba mutasili na barkuni na ba ma ba ainihin musulmi ce ne ko a kiyaye da wannan to wannan shi a misalin mahafuzi da shazo to ga misalin a hadisi wanda ya kasance shi kuma wa da ma'arufu na da munkaru to shi na ce wa in yi halittar da ifan amsala wa in dai adda ifa wa in idan dai wajen adda ifa mai rauni ba adda ifa ba wa in dai adda ifa mai rauni yi halitta a al'amsala wanda ya kasance shi ne mahihici gare shi da ibi ya saba masu katu to ka zane mukaru wanda shi za mu ce mu wannan mukaru wa ma'arufun za shi ko sai mu ce mishi ma'arufun ya za shi ku shi bayyana na misali shi kuma karbi ma atama ma atama sadaka wa ata zakata wa hajja wa sama wa karbe ma da halal janna ma salata, sadaka wa da sallah wa ata zakata ya fitar da zakka wa hajja ya yi haji wa sama ya yi azumi wa karbe ma ya ɗauki nan ba ko da halal janna da shiga janna ake nan da ko to shi wannan hadisi ɗaya an gani ba bai nuna bai nuna hadisi ya nuna hadisi ke nuna hadisi daga gaba ya nuna hadisi daga abin isaka shi kuma a abin aka daga wa ta iyalin humresi iyalin humresi daga wa daga abdullahi bin abbas marfu'a daga abdullahi bin abbas marfu'a a kiyaye ubay ibn hadidin an abi ishaqa al iyalin humresi an ibn abbas marfu'a kenan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma aqama salata wa ata zakata wa hajja wa sabu qadama da aljanna an kiyaye wannan to amma duk sauran masu riwaya hadisi abinda sun karwaito wato daga ainihin abi ishaqa abi ishaqa ya yi ruwaya hadisi ne daga iyalin huraitin alim da abbasin mawqufan qawluhuna magana ta Abdullahi da basin ta kenan wani hadisi yake kenan a an abi ishaqa an iyalin a alim da abbasin qala ma aqama salata wa da zakata wa hajja wa sama wa qarada fi ahlil jannah hadisi ya zama kubi ba to imam goma ta hanya ta wannan ubai wannan hadisin fa hadisin ya zama kubi ko to a shege da yake kiba yau hadisi ya kauna tsakanin marfu'i ga wanda hadisi marfu'i na ga hadisi makubi na to marfu'i akwai ziyada ce makubi babu ziyada dan ta ga yake kiba da ga ake ce ai da zuwa rai annabi abbas annabi ala ma aqama salata nan ko sai kace ai da zuwa rai annabi abbas ala ma aqama salata nan kawar abu da ba ta ce kuma kawar dalili na kawar dalili za mu ce shi kawar abu da abbasin za mu ce shi makofi ko to ya fushi ziyara wani ba tare da ba to ziyara ku ba kuma ya bashi saboda hadibu ka bai ko hadibu shi a cikin zuwa babu ya yi karo da jama'a masu yawa a shi ke ko ina ziyara ke ta sai ta suka ziyara ta suka taɓa ta shi ke da kakar shi wa abdullahi a cikin kuma da gudi na danka ko fasahar da gudi ko kuma da ta sa na danka yau ga hadisai guda sun yi kamar can hadisi ibn yana ya kamar shi da ba ya karbi shi da hamadun da ya ko amma shi ko da ya ba shi da yake ba ya samu kyau sai kasance duk sai zikatun na sun kai sun kai kamar wasu wasu idan zikatun sun kai kamar wasu wasu sai a yi a gani su sun kai yawa sai a ɗauki su sai a su ma makuzi na shi ko wanda ba shi ba sai a ce bin shabu da shi kasance shi kuma da ibe ga wani suka mai karfi na game da matsarki wannan mai karfi na ya yi tare da matsarki da za a yi yau za a ɗauka sai a ɗauke mai karfi ko a shi ne mai karfi sai mu ce mishi sai mu ce mishi na mara karfi mu ce mishi ni mu ce mishi mukam a shi ke nan kaga ma'aikatul ma'arufi wal mukari wa ma'arufi shazi wal mahabbuti alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina أتل الحديث بأصول يدر للعدل لكن بأثر يجب المدود وهو تجيب عن شروط ما على على وعلاه مدعاق الهلا وأرده إما لتعد حلا فيما روى أو فعله تيسلا وأشرتما وأشرتما للتاني موضوع تلا متروكه المنكر أو لمؤللا ومدرده فالقلب والملتعب في قلبه المؤلك المنقلب وأشروا فقد الاتصال المؤتل منقطع مدلس فأرسلوا والله ta ce matun cif to nan a ainihin malam shi na bayani kan wani abu da ce ma'ardul hadisi abin da ce ma'ardul hadisi tana ganin in ka diba rubuce-rubucen magabata ko rubuce-rubuce na madaba in ka diba farkon madaba in ka rubuta tarihi in ka diba kana ganin an kawo rubutun da an ka diba ka na haifar da ilimi wanda suna ce mishi da a kuma na ce mishi yadda rubutun da an ka diba sai ko da hana sun ka diba kila tana da wata madaba in ta buga ta za ka iya ta samu sa wajen uku ta samu ta ta buga wannan littafi to kai ma in kana so ka ce kala rasulullahi sadda babu irin tarki irin wa gana mu yanzu ta ga yanzu in kana so ka ga yanzu ga sayyid buhari nan da ba ni shawo ga hannu mu ba akwai nufa sun bambanta wajen su hukum da bibi ko to ka ga yanzu misali in kana so kai hujja da hadisi da cikin buhari ta kai yake da nufa guda to ko wata gama da wata gama da wata sai ka yi ba a ni ya bambance su in sun taho guda shi ke nan layin na ya an samu bambanci akan haruffa sai ka yi da hagani shi bambanci ganin haruffa ma'ana na sake ko ba sake ba in ma'ana na sake ka yi da hagani wuce ma'ana ta yi dacewa na za da ke kilo ga ma'ana tana gudun umumi ko tana gudun hususi za mu bayani nan ga kaɗan nan a akan al'amun hasu an kiyaye da wannan ko to shi amfanin ainihin ka tara shi na ce ardul hadisi yadda hadisi bi usulin da an sunna ba asali guda ba ka samu ka samu kofi kofi kofi kofi kofi kamar uku ko hudu ka hada domin ka yadda hadisi cikin su to yanzu ba so haka nan ce lakin dan ahad saboda ko hadisi domin ai hujja shi dan mujtahidi dan mujtahidi ko kuma kan mai so hujja da hadisi yace lakin na daga dai yajibu bi asalin wajibi la ka doki asali guda ka hada su dole na in ka rubuta hadisi ko dole na in ka samu sayyid buhari irin wannan to kakka yi zahin cewa da suna kula sai ka samu tun saka gama da ta so ce wannan dole na inda za ka inda za ka da hadisi na buhari to kakka lura da nusa guda sai ka samu ta to an so ka gama da ta ko ta hudu wando bi na amma hada da nusa guda wajibi na wannan abin da malum masu yake akai kenan amma akwai wani mutum da aka ce ma abubakar muhammadu nuhairu ya ce baka samu ka ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sai in kana da riwaya ke mallamin ka har zuwa ga manzo sallallahu alaihi sallama. in ba haka ba ka cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi sallama. to shi na an hakita ba shi na wannan a tsayuri ya ce a wa mallamin kalan dila hadisi sharada riwayatan ta majazan kullata abu da na haida haka ce ya rubuta ta ya sanya mishi albarnamiju barnamiju wai abin da kama a ce ka'ida ko kuma a ce shiri ko a ce tsari ya sanya wata yin biyu to cikin barnami ne zakara fi kamar wuyati ya ambaci bayoyi ne wasu ma a shigo ya ambaci so da ma roma ne ciki to cikin wani littafi ne na ya ce wajibin mai karatun hadisi na ba cewa kalar rasulu zagi sai kana da isnadi ga malamin ka zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wajen wadda al-ittifaqa yace tabbata maluma a kan wannan don haka buhari don haka shi wannan a sayin ya ce kulle da ya kuskure ana ce mishi ko na aini Mun da shi ne arwar nabi to sai ya arwar dudu hadisi wanda aka ce mardudu to abin nan wannan kamar a ce fasalaka ce jumla ce haɗe gaba dai ta sai wanda aka ce mardudai hadisi da aka ce mardudi ga al'amuran nasu menene da kabin hadisi kaza menene da kabin hadisi kaza menene da kabin hadisi kaza sai ya tara su kusan ainihin lakabi goma a wurin ga sai ya ce in an ka ce mi aka ce mardudi sai ka ce ko da ifi hadisi da ifi mardudi na to mi aka ce mardudi mi aka ce madifi sai ya ce ma hala an shuru da ma hala ma hala hadisi wanda ya kasance ya yohinta an shuru da daga shurɗar ma hala abinda bayan ya gabata sai ya ce tuwa um, alamu duk da imi da asar da imi na ko to akwai da imi wanda a babba akwai da imi mai bini akwai da imi mai bini akwai mai bini akwai mai bini a shi kenan akwai imi wanda shi abu shi aka ce mawa ya ce wa alamu wanda an mashi ɗaukaka ce daga cikin lalibanci muda aful hula wanda ya kasance rauni ne daga mu muda aful hula rauni ne daga sifayi ko ce ne a hula ya ce to wadda dubu na nashi in ma da dalil ko saboda suka halla wanda ya sabka ga ainihin wanda an ka soka iman rawa daga wanda ya iman rawa daga wanda ya hadisi shi an ka sauka ba ba kar wuce sada ko kuma hadisi kasance ba wata sabina ba a'a duk ba su wanda a cikin lafiya da suke sai dai hadisi mun ga na ta biyo in ka diba dole jawab lafiya da suke amma an samu daga cikin hadisi na abu da yake dadi da yake samu yake dadi ba wanda hadisi mun ga mun garbi ya ce to sharru ne abahin mumini wa sharruwa da da'ani abinda an mahi sharrin muni abinda an ka soka don suka kashe buta akwai suka wadda ya kasance ta karya ko kuma tuhuma da karya ko kuma ta fasikanci akwai suka da kasance shi ko ta ainihin rashin kirki sosai bai da kwarewa wajen tsare ababa wannan shi zama suka gare shi sai ce wa sharru ya ce wa da da'ani abinda an mahi sharri ga an ka soka mawdu in aka ce hada hadisin mawdu to shi a karshe babu hadisin da ya muni ne a ce haza hadisin mawdu'un yan kaji a ce hadisin mawdu'i na hadisin da bai da asuli hadisin bai da asuli a za a ce mishi mawdu'i hadisin na haɗa da kenan mawdu'u ne ku ala rasuli abinda aka ce mawdu'i ƙarya a jingina ga mazo sallallahu alaihi wasallam to me kabi bi ne kallama turuku maturuku ko shi kabi ne shi ko kai kaji a ce hadisin maturuki wancan tabbas an san ta yawa mazo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko ga ana tuhuma shi na mazo Allah kaina wanda an ka kama da tuhuma an rike shi da tuhuma mai karfi akan shi na yawa manzo Allah kariya hadisin shi kwanci shi mata mutu wanda kasance bai wa manzo Allah kariya amma har makarici na da labari makarici na kima bai da nasu in yi magana kariya shi kai ka san ko da Hausa ana cewa wanda in kaje magana ta mata nan daga cikin to shi aka ce mata mutu ba ta nan daga kita sai wakabi sai mun munkar shi ko hadisin ya munkarun mutum na wanda ya kasance sai bai zina bai da hilli cikakke ne ana samun mutum salihi amma bai da abin da aka wani sosai zuwa cin shi muka ya ce aure sai ka jikin tashi mishi mu'udana shi ko shi kaɗi hadisi ka ce mu'udani na hadisi na illa wani kasance illa na ruhaniya ta ba a cika ganin ta sai an yi bincike sai mu ƙaru sosai su ka bincike su gane wannan hadisi tabbas a gode illa ciki da shi ko shi aka ce wa mu'udana ko shi kaɗi shi an rubuta na ko ba mu zanen sannan hadisi wanda shi ke. gama damji ko da makoki gama hadisi makoki da makoki ko kuma abin ka yadda har isnadin bi isnadin shiga da isnadin shi isnadin za mu bayani na gaba kana sa kalmu sannan hadisi wanda kusance kasance makarobi na kama adin asuna ne wurtun adin sai ka ci abin murata yana wurtun da adin sai ka ce an ga abin da murata ko kuma hadisi alal misali watan a hadisi shi na bayani kama alal misali wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wato ɗaya daga cikin ku wato shi na kyauta in ɗaya daga cikin ku a akan wato Allah subhanahu wa ta'ala na al'umma akwai mutum bakwai wanda Allah ta sanya wa ƙarƙashin inuwa rashi ne da babu irin sai da rashi ne Ya ce da mutum wanda ya kasance ya yi sadaka ya wuce sadaka dai hannu ne na hagu ba ta san abin da damar ta ba su ba sai mai ruwa ce ha hannun damar ta san abin da damar ta ba su ba kaga ya kanki sai a mudari sai hadisi mai itirabi abin da aka cewa mai itirabi shi ko bai kasance a samu sabani wajen riwaya ta matali ko ta hadisi wannan shi na tafi sabani ga matali ko matali ko kuma sabani ga isnadi shi na zuwa al-mudari fi qalbi wanda ya kasance akwai itirabi watan gare shi sannan akwai fi qalbi al-murakkab akwai wanda ya kasance al-murakkab akwai wanda aka ce murakkab al-munqalab wanda an ka biyo fi kalbi wajen kalbi ne an kai ɗabi an kai tartibi kamar wanda an kawo muharir rahimahullah lokacin da zo magana an ka tara hadisai guda ɗari an ka ɗauko asani da nau'in eh, abin ga mutunu da waɗanda hadisai aka ɗauki isnadi da ga matani an ka aza mu ga matani an ka ɗauko ga matani an ka aza shi wanga isnadi an ka jirkita mai hadisai har hadisai ɗari wannan shi suka ce ma almun alam almurakab ta an yi tartibi kenan shi ma bayanan shi na zuwa sai ce to wannan ba shi ne kenan to kaga ita ce ba duk wannan shuka da gami take daga sifa take to akwai shuka ta ko kasance tana faruwa daga itisali sai ce to sharru fakan da itisali shi ko hadisi ne kasance yar sai itisali wanda aka yi sharri ne al mudalu hadisi wanda kasance mudalina kamar mun kace maliku annabi sallallahu alaihi wasallam mun ce nabi mun ce ibn umar ana ce shi mudalina hadisi yin mudali in aka ko ina ba samu da tokiyar tuwa ba to shi wannan shi ciki fato da baya baya sannan wannan sannan baya shi kawo na ciki akwai fato da ciki ne an ce ta aliki in ba na buhari da wani ba ba a doka ta sai an san da aka rubuto shi alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Mawdu Al-Mawdu Hadisi Mawdu Mawdu Mawdu Irku Al-Rasuli Kutba Lidinihi Wa Lirasuli Min Dunia Wa Jahli Nasari Masadi Tawli Kisabi Al-Ajari Kalamurajidi Adal Ibadati Ka Qur'an Suwar Iwati Fadaliha Wa Zannahu Adar Min Muhadisul Urdi Ma'afadaki Al-Mawdu سماس مع نبينا وسايا لحديث الموضوع حديث ولا كشي موضوعي موضوعه حديث ولا كشي موضوعي an yanku karya Allah rasuli a jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam in an kai karya an kai jingina ga manzo shi aka ce to sabubban da ka sa wa manzo Allah karya suna da yawa farai daga cikin su akwai bugu da dini akwai masu karya su jingina ga manzo kuma kubalan domin izini ga addini kar a wannan kamar yahudawa da nasara suna karya su jingina ga manzo buɗe da dini kamar rawatib shi'a suna karya suna jingina ga manzo buɗe da dini da muke addini ne duk waɗannan masu karya na su jingina ga manzo daga cikin su akwai yahudawa suna karya su jingina ga manzo buɗe da dini daga cikin su akwai rawafi suna karya su jingina ga manzo hukutan da dinihi domin yan addini ne wani ne su ne wasu ko suna yi domin ɗaya su samu kusanta da sarakuna wani ne su da samun watan kusanci min duniya na duniya ko kuma watan wani ne su da samun wani abin nema min duniya na duniya ko suna yin karya su jingina ga manzo sallallahu alaihi wa sallam samu abin duniya kamar wanda ya tarar wa sarki musulmi watan da tattabara gaba gari shi na wasa da ita nan take sai ta kare su guda ta ce haddasa na kula na kula na kula na an kiran ta ayyuna abbas qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la sabqa illa bi naslin wa hubbin wa habil sai ce wajen nayi wai manzo Allah ya ce la sabqa ku tsere wadda ta halata illa bi hubbin illa bi naslin sai ce ya ci kibiya da kibiya wa hubbin ko kuma talaqumma wa hafirin ko ta dawakai sai ciwo da lafi ko ta tsuntsaye ya yi kalli ya jingina mu to sallallahu alaihi wa sallam ya samu abin duniya shi kenan sai ɗauko kuɗi ya bashi masu yawa da ya ta ce a kama wannan tattabara a yanki ya ce wa za ka zaba ala rasulullahi sallallahu alaihi wa a da wannan yawon mutum Allah ya saboda ni dai dan da hidaya da rayuwata wa jahili wasu ko suna kaya su dinga ga manzon Allah akan jayanci wasu akan jayanci da ba san kaya ta amfa manzon Allah ba sai su kwasa su ma su wani kamar waɗanda kamar waɗanda sawa cikin Isra'iliya ana samun kariya wanda aka aka dinga ga manzon da kasance Isra'iliya ce da wasu masu tafsiri sun sata cikin tafsirin su kamar irin wahidi da irin da irin wannan Abdulrahman Sa'alabi da irin su Baidawi da irin su wannan gashi Jarullahi Mahmudun jarullahi mahamudu zama shi cikin aka shafa na shi duk wannan sun samu sun samu hadisan isra'iliya kan jahilci sun jahilci hadisan kai yana an kwamar sallallahu alaihi wasallam sun kasa cikin hadisan su sun kasa cikin tajidin su wata hali na sabi masabin akwai masu ƙarya su jingina ga manzo domin taimaka ma masabar su domin taimakon ra'ayin su kawai in ji tsarin da ra'ayi a yi ƙarya a jingina manzo domin taimaka ma ra'ayi kamar wani da ya yi da a wancewa shi annabi na sai ce kala na biyu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba ali la nabiyya ba ali illa ma illa illa an sha Allah la nabiyya ba ali manzon Allah ce babu annabi bayana illa ma sha Allah sai abin da Allah su, ko kuma illa an sha Allah sai Allah ya so ashe kenan kaga cewa illa an sha Allah kenan shi annabi Allah na gare ya ta wace tunda da shi aka illa an sha Allah sai Allah ya so wata Allah ya so kenan nasare masalin kawai da samin adadi wasu ko suna yi domin ɗaya su samu ainihin kuɗi da mura tamkan mai yin karya aure hisabin alini ko suna yi domin su samu lada kawai dan mura biyu tamkan mai karya hijin gina ga mutunan shi samu lada ya ce mi alal ibada ce talmura gini tamkan mai kwaɗaitar da mutane lada alal ibada ce aka yi na ibada sai ce ka ƙur'ani sori ka ƙur'ani tamkowatan ƙur'ani sori karatun ƙur'ani surata surata fadailul ƙur'ani surata surata in yi ko akan karatun alkur'ani sura bayan sura sura bayan sura ko wace sura ka ci kamar a ce bakara in ka karanta ta ga falalarta nisabu ga fazalarta ala imrana irin nasi har zuwa ga sutun nasi to wannan hadisai na wanda an kai hankalin gina ga manzo sallallahu alaihi wasallam na ƙarya an ce wanda ya suna ce mishi nuhu aljami nuhu aljami ana ce mishi ibnu abi maryam to shi ya hadisai na ƙarya ya jingina ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai aka ce mishi ya nuhu aina laka an ikira mata a da abbas bi fadail qur'an surata suratan ina ka samu hadisai ai ikira mata alim da abbas bi fadail qur'an akan darajar alqur'ani hi qur'ani surata suratan sura bayan sura sura bayan sura sai ya yace inna ma ra'aytun nasa na ga mutane ishtagalu bi biki abi hanifa sun shiga tuka suna abi hanifa wa magazi ne saqa idan ta da isa kan isa kan rubuta na yaki yaki wa a arzu al-qur'ani sun hatar da su daga karatun al-qur'ani wa wa wada aka hajihi al-ahadith hidratan ni ko ni ka kauran hadisi lumin isa barada wannan nau wasan wannan nau duk wannan nau idan sun kace a gaba shi amma hiji ta so masu ƙarya su dingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da samu lada saboda ana ganin su salihai na gidan salihancin da nasu na ruɗe mutane da abin son ga wani shi na ce wata fadliha da ainihin ƙaƙa fadliha iko karatun alƙur'ani ya ce wannan nau'i wannan nau'i a garin shi a mahi Min yau akwai daga cikin hadisin da an haɗa aka yana ga manzo hadisul urzi hadisi na shinkawa manzo Allah shi na cewa lau kana al-urdu rajulan la kana halima da shinkawa da ita da ta ce mai hakuri shi saboda yau tunan da aka yi sannan kuma shi cewa da amir duniya wal wal abinci na duniya da lahira nama to duk wanda dai ta aka aka jin ga manzo sallallahu alaihi wasallam ma fadail su malamina haka nan kuma da hadisai masu bayani akan hiyo su malamina wa dan a matsayin manzo ko kuma sallallahu alaihi wasallam hadisan da an kai masu bayani akan yi ko mai ismuhu muhammad mai ismuhu ahmad mai ismuhu abdullahi duk wannan hadisan dukkanin su mawdu'ai na da ƙarya ne babu hadisi guda ingantacce ciki mai ismuhu muhammad ranar al'umma allah ba zai azurta shi ba yake saboda kana sunan masoyina a'a in kana sunan muhammad sallallahu alaihi wasallam kai aiki ina aiki ne sai ka zama cikin masoyan allah cikin masoyan manzon allah sallallahu alaihi wasallam su ma nabiyina wasaya ya ali haka nan kuma wata hadisan da an rubuta a kan wasi wasicin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa ya ce ya ali yin za ka jima'i yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza yi kaza wannan ƙarya an aka aka jingina ga ayyukan ɗalibin cewa wai manzon Allah na irin wannan wasici ƙarya ta aka aka jingina ga manzon Allah kuma aka raba da ɗalibin da Allah ba gaskiya ba ne saboda aliyu shi na da cikakken kunya ƙwarai ƙwarai ga manzon sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah na da cikakken kunya ga annabi ɗalibin ya zai zama da shi faɗa mai da aka jima'i ga shi mazi ko mai shina da ainihin rashin lafiya ta hitar mazi amma ya kasa tambayar magoci saboda ina aure da biya bai iya tambaya ta ina aure da biya ya kori ni idan ruji zo tambayar mai magoci sallallahu alaihi wasallam ma hukuncin wanda mazi ke juma mai hukuncin wanda mazi ke juma akwai aulatin ko mu? to kaga bisa ga wannan shi ana gane hadisi da ƙarya ɗan yayi karo da hujja wanda kasance kuje na ingantacciya ce kaga nan ga hadisin ga ya da wanga hadisi ne mazo sallallahu alaihi wasallam wanda annabi da ya tambaya an kiyaye wannan to Allah dai gane hadisai ne kariya da hujjoji daban-daban daban-daban daban-daban nan gaba za mu bayani su amma ba shi kuna littafi ba sai mun kai cikin a ainihin da zamu sai mun kai cikin littafi ne ba mu sai insha Allah ba fiya shi ya zo bayanin akwai bai yana a kishe a kushe ana yi da mu zakara shi wajen mu da ba a shi ko ga zuwa shi gaba ana yi shi an kushe ta zaka ko girma wa da muzakara ta ko hayata ku yi muzakara ta ilimi muzakara ilimi shi ne rayar shi sannan kuma suna cewa watan muzakara da zakarul ahadisa wa inna muzakara ta hayata ku yi muzakara ta hadisa wa inna muzakara ta muzakara ta hadisa hayata shi ne rayar ita sannan kuma ana cewa afatul ilmi an nisyan wa qillatul muzakarati afatul ilmi abinda ilmi ilmi hadda siyano abin da ka karanta kamar kebi wai ƙyallatul muzakar da kamci muzakara sannan kuma abdullahi da abbasan shi ya cewa al muzakara ta sa'ata muzakara ta awa daya awa falakiya muzakara ta awa daya khairun min ihaidati hayar min ihaidati ta yi kara da dare ko kana mu dai kai muzakara ta awa daya kun ga yanzu awa ɗaya na kawai to muzakara da muka ta awa daya in kai kyautar da ka ladar da za ka samu da alheri da za ka samu cikin ta ya yi ko kana kyamu da a muzakarar sa'atin hayar ne iya ilailata muzakara ta awa guda ta yi na kyamu da yi saboda yanzu nan abin da mun karanta muna da yawa taro na mun gani mun yanzu taron da mun kai mai baka sai ka wanda ya gane shi ba ko to ai ko kana da yi ba ni za a gane shi ni za a gane shi addini ba a gane komi saboda kyamu da lalabe ka ba ta sa haɗa da abin da aka karatu sai ka sa kai muzakara ce in kai muzakara ta kada take san za a gane shi ashe kenan kaga kuma ba a gane ibada sai da karatu ibada ba ta da inganci ba mu karatu ibada ka ba ta da inganci ba ta da muhimmanci sai kana da karatu dan sai kana da karatu haka suna abin da gyara ma ibadar ka ka san kuma abin da ka ba ta ita in ka da ba ka da wannan don haka ma rufa ka cewa al-ilmu wa dinu tawamani da ilimi da addini ta wayyana da suka tafiya hasan da husaini na ba su rarraba yau hakan ga aikin musakara ga muna muna ta yi yau hakan ga duk inda ake in an ka tashi an hukuma gida ka samu wani mai lura irin ka ko wanda ko ta lura ko da asali ka lura ko zauna ko tara mu abin da an karanta shi aka ce muzakara muzakara fi din sa'atan hayrun li A shekin da duk inda an kaza da a zauna a kama hira bidan ilwar ka wani an yi kaza an ce kaza an yi kaza an ce kaza a kama ba da labarin tun kuma kamar bbc an gane ko a'a ba wannan ya kamata ba a kisa kuma haka kuma kamar bbc kamar an yi ne ba shi an labarin duniya ba in ka kuma kayan da kana sauraron bbc duk a da farko bbc har yanzu in ka hada shi abin a cikin ta ba a ganin ka ce kai wani masanin bbc amma ana ganin ce wanga masanin ilimi da wanga ya san hadisi wanga ya san hadisi wanga ya san arabiya wanga ya san nahu wanga ya san balaga wanga ya san tauhidi wanga ya san gano ba haka na ba yau kana shi kenan abin da ya kamata a ishara gare ka kenan ta a ishara gare ka ce ka san labarin ni kuma san labarin ne ya ne za ka wuri na kanka ko bai amfani ka duniya kama zai juta maka alhamdulillah wasu lafiya wasu lafiya da da shi وما روى متهم بالكذب منفردا متركه فاجتنبي أو ألفوه منه في غير الأثر kila wa zulfirki wa daulati kasur ka jin an farqatin an murra ay an abi bakarin wa an zafira wa ka hadisi amri ay an jabiri an harisin ay an aliyin fahadari almatu ko hadisi wanda aka ce mata wuki ga bayani ne na zuwa ko tarihi ne wa ma rawa wa ma hadisi wanda yake muttahamu bil kadhibi wanda aka tuhuma da karya da wayan hadisi wanda ya kasance ana tuhuma shi da manzon Allah kariya mun fara da sanan kuma ka da wannan riwaya ruku shi aka ce ma hadisi wanda an mataruki a bar mai abi ne kwata ta kuma ka dace wannan hadisi duk hadisi wanda ya kasance wata hawa bin kalli ana tuhuma shi na yawa manzon Allah kariya ko kuma in shi na ƙarya in shi na magana ne mutane shi na ƙarya wanda kasance makaryaci na ga labari ne tsakani ne da mutane ko kuma ana tuhuma shi na yawa manzon Allah kariya in yi riwaya hadisi cikin sauran abokan karatu ya kaɗai da hadisi to wannan hadisi shi aka ce matruki ba za a yake shi ba abu kuma ta arabu an ga san ƙaryanin daga gare shi fi gare da asaba ga hadisi ba tsakani da mutane fi ma bai da huwa bai da nasa shi na magana shi na yawan karya shi ma ƙila wasu maluma sun kace ce wazar dirki ko hadisi na fasikun matruki aka ce mishi magabalatin kasura haka nan hadisi wanda kasance sun gabalatina matruki aka ce mishi haka nan hadisi na wanda kasance kasirul gabalatina shi ma kasirul gabalatina mai yawan kuskure shi ma hadisi ne a ce mishi mataruki a hadisi ne fasiki hadisi ne mataruki na hadisi ne kasirul gabati hadisi ne mataruki na hadisi na kasirul gabati mai yawan kuskure hadisi ne mataruki na sai ce kasar katin dan kasar katon a dakiki an fara kadin an mura daga muratu an abi bakar daga abi bakar to tarra ka gudu an za ka ga wannan mm. in ka ga irin wanga in zaje an ka ce sadaqatun an farkadin an murra an abi bakar ne kaga irin wa'in zalin dirra ba gudu da gare shi hadisin da ƙarya na wa ka hadisi amri shi kuma ya kasance kaga irin wannan hadisi duk wannan hadisi da aka kawo yanzu wanda zalin da muka kawo yanzu in ya kasance ka gane cikin isnadi na ahlul bait to kai da wannan isnadi ƙarya shi aka wa ahlul bait ba magana su ta ba ba magana su ta ba magana manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam in kaga an ce watan wa ka hadisi amri tamkan hadisi yana wasan an amrunu shumara ai an jami'in daga jami'in a jufi an harisun daga harisu al an aliyin daga aliyi shi ko fa hadari ta ji tsoron irin wanka zali ba hadisin gaskiya ba ne hadisin karya ne alhamdulillah wasu salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yi bayani akan hadisi da aka ce shazun in ya kasance sakatun ya saba ma ausa ko sakatun ya saba masu katin idan mutum ɗan amintacce wani wani ainihin gwanila ya kware wajen yin da ikhtali ya yi ruwa ya saba ma ainihin wanda ya kasance ya yi shi kwarewa to na wanda ya kwarewa sai a ce mishi mahabonu na kwararre shi kuma a ce mishi shazo idan ya kasance shi kuma watan sakatu sakatun na hafizan ya yi ruwa ya hadisi sai wanda ya kasance shi kuma shi na cikin du'a shi na cikin du'a ba mai saba mishi to da ibi sai a ce mishi munkarun na shi kuma da kasance ainihin sakatuna a ce mishi ma'arufa to mun yi bayanin wannan sai ce to shawarar makaru bisa game su na wuri guda to akwai hikima a kan game su sai ce wa zuwa makaru marra bayanin su ya gabata amma ce auhuma a wahuma dai wahuma su fardu wata shi ne makaɗaici allazi wannan da yake ma salima bai ci da ba an kalamin daga magana da fardun na wanda ya kasance sakatun na da faradun na wanda ya kasance da iki e na ko na so shi daga magana shi dai sakatun ya kace ta faradun e ya ka aiki wannan amma kuma halaka sakati ya saba ma amintattu ka ga bai yau daga ai magana saboda ba ba za a yi nashi ba za mu dauki nashi shatun na na sakatun ko na sakatun a ce mishi ma abuzi shi kuma wannan da iki e na saba ma sakatu a shi ka ga bai yau daga ai magana akai ne don haka yace faradun da zai ma an kala misalina fardu ne fardi Allah zai wanda yake ma salima an kala ne bai tsira daga magana ya misali ce na kulul bulaha da tamri kulul bulaha ku ci da bino danye ku ci da bino danye da tamri da musashen da bino alhabara ka karanci hadisi a karshe ne fa inna mata fa inna shaytana ya galabu fa yaqulu asha ina adama hatta a kalla akalla da bil halaki fardu abi zubairi wannan hadisi ya hayyamuna muhammadin min qais shi ya rawaito shi ya wannan hadisi nashi watan hmm, ya tuna hadisin ya shamil wata an abihi an aisha radiyallahu anha wa ta yahyamnu yahyam abu zukair yahyamnu muhammad ibn qais ya yi hadisi an shamil wata an abihi an aisha wa huwa da ibn hadisi shi cikin du'a babu don haka wannan safara da wannan misali na ga mutaro kenan yace fardu abin zubairi wannan hadisi fardun na abin zubairi ya haya man kuma hadisi bai duru bai samu mutaba'a da kamila bai samu mutaba'a da kasira bai samu shahidin mulle hadisi wanda aka ce mai illa huwa shi da zahiru bayanan ne a salama tsira daga illa in aka ga hadisi zahiri na lafiya lawaiki amma wa bihi illati cikin isnadin nan akwai illa laha alamatu tuna da alama wanda aka gane ta ita akwai illa amma babu mai gane illa nan sai an ji habata sai ma malum ƙwararru gwarnai wajen da cikin hadisi wanda kasance a rufaru na almutakin nuna to wannan fanni an ce ba kowa ya tsoma baki ne cikin magana a kai ba sai kwarai sai wanda kasance kwararru na gwanne da sosai sosai su ne sun da so bakin su akan magana kama irin su buhari da irin su mulimu da irin su dara da su irin su yanki da alkaɗanu da irin su ainihin da irin su timizi da ire-iren su dai wanda kasance irin su irin su ne sun da kusa sun kai tun gangano akan wannan kuma su ɗaya kwararru cikin magana akan wannan duk wanda ya sa kai wanda ba su ba zai ta amma su sun diba ta kaga hadisi gashi lafiya lau isnadi ne lafiya lau kalkalkal mai haske tamka hasken rana amma wa bihi ilatu ciki ne akwai illa ba wanda haga ya tafi ba wannan da maluma ba yace to ya za a kuma su gane yace yanzu ba hadisi wanda ya kasance ya da namu mutum irin na idan ku har zai gane illa nan bai tafar da kadaita sai ka samu malami ya yayi wa hadisi ta ga misali abu da kai shi take ta kan waya ta bulbul hadisi ba sai ma ruwa sun kadi ba za a misali in ka ga wannan wa dan eh, yahya ibn muhammad ibn qais in ka sani ba ka idan zane sai ka idan ne lahiya ne amma da biya kuma ai akwai wani ciki akwai abu da kai cikin wannan idan kuma abu da kai da shi a cikin da ka ga hadisin ga shi lahiya lau su waɗanda sun nusa da wasu suka yi da ilolin da malamin hadisi ya kasu karanta muhaddisi ya kashi kana ta hadisi kula fulan an ne an ne an fulan annabi sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza ashe hadisin da da'ifi na bai sani ko dole gudu hadis kam fa inna ya ma bai fa yaqulu ashe ibn adama hatta akala jibril halaki an kace ina ka samu sai kace na samu hadisi ainihin wato hisham ko da shi an abihi an aisha radiyallahu na an tuko samu ga sham sai an kace ya hayar su iri ya samu ya hayar shi ya yi muhammadu da gaisa ta ce a sha a cikin zuwa kawo daga shi ke na hadisa da illa ko da zurtu hala hafizu da tafarruri kaga da ita diba aka ce fardu abin zukairi shi ne da wannan walhurru sannan saba ma ainihin huffazu idan malami ya yi ruwaya hadisi ya saba ma huffazu to sai a ce na huffazu shi ne a hafazu shi ko na shahadatu ya tsare amma wani huffazu a hafazu a hafazu ne nasu ya a akan nashi don haka shi kenan sun yi tsare abin da sun a kan nashi wa rudu da saba ma hukasu ma a tare da kara'ina akwai alamomi wanda a gane cewa hadisi na da illa wa ya bi sai shi ne bincike shi shiriya bi wanda mursali hadisi wanda ya kasance gashi na sai a gama hadisi kuma ya toshi mutum amma alhali hadisi ya na ba an bata mai sahabi ba hadisi bai da sahabi ciki ne tarihi jigina hadisi ga manzo sallallahu alaihi wasallama sai kasance ya wajen toshi da ya ambaci sahabi ya ambaci tabi'i alhali kuma hadisin ga tabi ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ko wanda ya zo sai ya ce wata musallan kamar ya ce an abi sai da ne an an nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ko abin kila hadisi wanda yake kila wanda yake a ibn musayyib an nabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da ne ko kuma babu Allah ibn Abbas ko babu Abdullah ibn Mas'ud ga irin wannan ikin kaga hadisi sai kasance wani ya waito shi ya ambaci sahabi ciki ne alhali babu sahabi ciki ne a shi kenan kaga hadisin ga mursalina sai wani ya toshi daga su ko to ana gane ainihin irin hadisi da haka nan wani bai kafin ko kuma hadisi ya kasance mawqufi na amma sai wani ya toshi marbuki wanda nan ruya marbu an wa mawqufa amma wal ma'quz al mawquf mawqufi shi amma ma'quz haka nan can ruya mursalan wa muttasilan والمعبود mahfuz an musal kawar da ayya'a ko kuma ta shigar da wasu ababa cikin wasu ababa zawadin wurin da kasance suna sabani za a kawo ko kuma ta hukar da wanda ya kasance masu ramiya da suka da amintattu kawar da bi'abi ko kuma ta da kasance na da da abadan da aka ko kuma ta hukumar da kasance masu ramni na ke kasance a kawo mutum wanda kasance mai ramni na suna na yi daidai da wani da kasance su ka suna suna da ne kaɗan na kamar abdullahi da dinari da amurin dinari ko wanda su suka suna amma ka ga kake ba wannan abdullahi wannan amur sun dace da sunan da sunan sun bambanta da sunan ɗaya to ina haka da sai kasance wani kila daga cikinsu a samu wani mai ramni na guda shi ko suka suna to da hadisi ya zo irin wannan sai ka ɗauko suna wanda ya kasance na mai rauni na sai ka aza shi ka aza sakatu wuri mai rauni alhali mai rauni a wuri sai ka ɗauko sakatu ka aza nan kaga idan ya koma da yake ne da malum masu ka zo masu ne ke kuma ga da lalle hakika wanga da kan kawo lalle sakatu da amma ba shi don hadisi ba wanga hadisi wanda to shi wani da kuma cin shi da babu a shi ke da shi na ce a wadar da yake a ko kuma kuma tan canza addu'a masu rauni bisa kashi da amintattu to ita illa wahiyar bi isnadin wa batal tati mu tashi wahiya wahiyar bi isnadin wa batal tati akwai illa da za a samu ga isnadi akwai illa da za a samu wajen matan illa ga isnadi ta cuta ma matan illa ga matani an ce kuma tana da cuta ma isnadi amma mahiyoci illa ta matani sun ce ba ta cuta ma isnadi ba ana samun isnadi lafiya lau amma shi kasance matani a ƙarshen lafiya الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم